بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci na asabar na goma sha tara ga watan jumadal ula a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da talatin ga watan maris shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na 29 da 28 a cikin wannan littafin ba albarka littafin ziya za mu tashi a fasali na 15 bayan da yake a fasali na goma 14 malam ya yi magana kan abin da ya shafi sharuɗan sallah tunda dama yana magana ne akan abubuwan da suka shafi kwatankwatan sallah yanzu a sharaɗi na goma sha biyar a fasali na goma sha biyar malam zai yi bayani kan abin da ya shafi sharuɗan ingancin sallar mamu kasancewar fasali na goma sha hudu sharuɗan liman ne sai liman ya cika su sannan ya zama liman wannan kuma sai mamu ya cika su sannan ya tabbata shi mamu ne zai samu kwalalar sallar jam'i kenan ubangiji wata ala ya saka mu mawallaf wannan littafi littafin isiya da gafara Allah ta'ala ya rahmshe shi sanya aljanna ta kuma a gare shi ko kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da kake ji a cikin sa qala rahimahullahu azza wa jalla faslun شروط صحة صلاة المأمون خمسة الأول الاقتداء وهو أن ينوي أنه مأمون بالإمام وأن صلاته تابعة لصلاته فإن تابعه من خير نية بطلت صلاته قال رحمه الله فصل ما ليت فصل fasulun rabewa a raba waccan magana da wannan magana waccan magana magana ce da ta shafi sharuɗan limanci wannan kuma magana ce da ta shafi sharuɗan ingancin sallar mamu isa ya ce fasulun rabewa kenan qala rahimahullah shuruqu sihhati salatul ma'mum sharuɗan ingancin sallar mamu sallar shi ta zama ingantacciya ta zama karɓaɓɓiya sharaɗi kafin ta zama karɓaɓɓiya hamsa sharuɗa ne guda biyar sai idan ya cika su sannan ya zama na sallar ta zama karɓaɓɓiyar sallah al'awwal sharaɗi na farko al shi shine koyi ya zama na abu na farko shi mamun yana koyi da liman a matsayin liman shi kuma mamun isa ya ce al kuma da aka ce al kamar yadda mai shani ya magana yace wa huwa an yakuna mutabi'an da ghairihi fi salati shine ya kasance mai koyi da wani a sallarsa shine ake nufi da al-iktida'u sabanin yadda malam ya faɗa malam ya fassara al-iktida'u ne da cewa wa huwa an yanwi annahu ma'mumun bil imam shine yayi niyyar cewa shi mamu ne a bayan liman Wana ji da ke ko malam ya ce wannan magana da ya faɗa cewar ya yi niyyar cewa shi mamu ne a bayan liman ma ya kamata ya faɗa ba kamata ya ce wa huwa an yanwi mutabi'an li ghairihi fi salati shine yayi niyyar ya kudirce a zuciyarsa an ya kona mu ya zama da yana bin wani mai sallah kenan wanda yake bi shine lima shi da yake bi shine mamu kenan za ka kuskura mutumin da yayi sallah yana ta cewa a inni da a ikiti ta magana a iktida'a da take faduwa musallar salamatu wal afiya wanda yake an sha maimaitawa babu wanda ya ce ana furta maniya aslan mai ziya a wurare da dama ya faɗi haka qala rahimahullah wa anna kuma ya kudirce a zuciyarsa cewar lallai sallar nan da yake yi tabi'atun li salatihi tana bin sallar liman ne sallar shi da yake yi yana yin ta ne kan tana bin sallar liman fa in tabi'ahu idan ya bi liman min ghairi niyyatin ba tare da yayi niyyar cewar shi ba tare da ya kudirce a zuciyar shi wannan limaminsa sa bane to mala ce ba kwalar salatu sallar shi ta baci don haka abin da ake bukata mu kiyaye akwai su abubuwa da liman yake dauke mu mamu ko dai ya samu rafkanu ko dai ya kasance rafkanuwa ko kuma ya kasance arkan liman yana dauke mu mamu rukunin karatun fatiha nawa kenan yana dauke mu mamu rukunin tsayuwa domin karatun fatiha saboda haka idan kana mamu sai ka zo ka riski neman a ruku'i ba tare da ya su ba ka samu wannan raka ko ka samu ba ka samu sabanin inda kai kadai ne ka kafa sallaka kai kadai ka fara sallaka babu yadda za kana kabbara kuma ka yi ruku'i mutum bai karatun fatiya ba bai da domin karatun fatiya ba to kenan wannan bin da iwa liman shine yasa liman ya dauke mashi karatun fatiya ɗaya kenan liman ya dauke mashi tsayawa domin karatun fatiha biyu kenan kuma wannan yasa liman ya dauke mashi waɗansu abin nan sunan da ya rakkano a kansu duk liman ya dauke mashi to abin magana a nan shine waɗanda suke bin liman sun kasu kashi kashi akwai wanda yake bin liman a matsayin wannan da yake bi limamin sani ma'ana yana bin liman zahiran wa batinan yana shi da ke ko yana bin liman a zahiri da ka ganshi yake sallar nan liman yake bi a baɗinin zuciyarsa ma liman yake bi mace na lauke nan na ɗaya to wannan wanda yake wannan dole ne ya kasance ya kudurce a zuciyarsa kamar yadda muka yi bayanin cewa wannan limamin limamin sa mutum na biyu shine wanda yake bin liman zahiran la wanda yake bin liman a zahiri da ka ganshi lokacin da liman in kabbara shi ma in kabbara lokacin da liman in rukuyi shi ma yi rukuyi a zahiri kenan amma ba batini ba liman yake bi ba sallar shi kike yin shi shi kadai kuna ji da ko yana ganin abun akwai tsauri ne ya koma gefe guda ya sallar shi ya sallar shi shi kadai wataƙila yana ganin wannan ba zai yi ba sannan kuma yana shakkun bin limamin nan sallah wani tintirin dan bid'a ne wanda yake bid'a ta zama mukaffira ce ko kuma a'a abin da yake karantawa gaba ɗaya ba qur'ani bane dan da kirka iya tsinta wadansu kalmomi a cikin fatiyar da za ta iya bada alamta cewar qur'ani kuma mun yi karatu karatu a darasin da ya gabata cewar sharadi ne an mai malamai sun kara juna sani akan ingancin sallar limanci wanda baya bambanta tsakanin babul da ba'un ba wai tsakanin ba'un da hau ba ba wanda yake karanta wala ralim ko wala lalim ba wannan ba a ah, wani zolin ko wani zolin ya sallar shi take balle wanda baya bambance tsakanin sinin da sa'un da sadu balle wanda baya bambancewa tsakanin kafin da ha'un kullum da ke ko wanda baya bambance tsakanin ha'un da ha'un to shi wannan ba abin da zai iya fahimta sannan kuma ka koma gefe guda ka yi sallah kuma wata matsala ce da daban shi ne sai shi yake bin liman a zahiri amma a baɗini sallar shi yake yi daban masa mutum na yau kenan mutum na biyu abubuwa da yawa sukan ja irin wannan kamar yadda muka ambata wajen zama bid'a ta mukaffara ce ko kuma yanzu wasu abubuwan da nan su miraran sallan nan ba sallah bace ka koma mutum kuma ya koma bai yi kuma wata taskuce da to wannan na biyu dole ne ya zamana ya yi takbiratul ihram a tsaye wanda yake wancan na farko ma haka sannan dole ya samu dama karanta fatiha kuna jira da ke ko dole lokacin da yake tsayen nan ya samu ya tabbatar da ya karanta fatiha kenan idan liman ya riga shi karanta fatiha akwai matsala ya rukuni kenan kuna ji da kyau ko shi sa kaga wanda yana bin liman ne zahiran la batina to wanda malam yake magana an yake cewa wa anna salatu tabi'atu li salati kuma ya kudace a zuciyarsa sallar shi ma mu tana bin sallar liman fa in tabahu idan ya bi liman min ghairi niyyati ba tare da yana da niyyar bin liman ba kuna ji da ke ko sannan kuma ya riga ya sarayar da waɗansu farillai daga cikin farillan sallarsa wanda inda yana bin liman ne da liman ya ɗauke mishi su amma yanzu tun da yana bin liman ne zahiran ba yana bin liman ne batilan ba to liman kuma ba zai ɗauke mishi aya biyu uku da suka rage mai a fatiha ba kullum da ke ko liman ba zai dauke mai tsaye ba domin karatun fatiyar ba sai zama da ya bin liman a zahiri kuma ba ta yi ba liman yake bi ba to sai malam yace ban ala salatu sallar shi ta ɓaci sallar shi ta ɓaci ne idan bai iya cikin waɗancan gurabun ba amma idan ya iya kawo dukkanin abin da ya tabbata ya kawo a cikin sallar shi ya kawo su to sallar shi ta yi saboda ka sai mu da yace fa in ta ba'u min ghairi niyya in ya bi liman ba tare da niyya ba ban kwalar salatu sallar shi ta ɓaci kenan kafin sallar shi ta ɓaci sai idan ya zamana bai cika waɗansu abubuwa ba na rukunan sallah bai cika karatun fatiha ba bai cika tsayawa domin karatun fatiha ba domin kada liman ya zamana ya wuce zuwa rukuni shi ma ya yi rukuni don amma aya biyu uku sai rage mishi ya ce bari ya karanta su a rukuni duk in yi wannan sallar shi ba kenan sai in ya samu waɗannan ne sannan zai zama na ba Allah salatu sallar shi ta bace wannan shine shari'i na farko qala rahimahullah asani alla ya'tamma muqtaridun bi mutanaffil shar'i na biyu Allah ya alla ya'tamma shi ne kada mai farilla ya yi kori bi mutanaffilin da mai nafila kada mai sallar farilla ya bi mai sallar nafila sallah ina fatan kuna tuna da ke kada mai sallar farilla ya bi mai sallar nafila sallah qala rahimahullah as-salis na uku an yattahida al-fardan fi dhuhuriyyatin aw ghayriha fala yusalli dhuhran khalfa asrin wala al a as-salis shar'i na uku an yattahida al-fardan su kansu farallai guda biyun su zama sun daidaitu daidai wa daidai shine an yattahida su zama daidai wa daidai haka suke alfarban farallar guda biyu ma'ana farallar liman da farallar mamu su zama daidai wa daidai suke fi zuhuriyatin aw ghairiha misali a azhar ce ko wata sallar da ba azhar ba sai ma ne yace fala yusalli zuhra mutum ba zai a azhar ba yana mamu khalfa asrin bayan wanda yake yin sallar asr kuna ji da ke ko wayan kana cewar da azhar da la'asar duk farilla ne azhar farilla ce la'asar farilla ce to amma mai azhar sai ya bi mai la'asar ita ida farillan biyu sun zama daidai wa daida ba zama daidai wa daida ba dan farilla ɗaya azhar ce farilla ɗaya kuma la'asar ce saboda ka ya ci karo da abin da malamin faɗa na an yatta'i da su zama farilla ma su zama iri guda walal aks hakan nan kuma kishiyar haka ma'ana mai asa mai al'asar ya bi mai azhar mai al'asar ba zai bi mai azhar ba mai azhar ba zai bi mai la'asar ba mai magariba ba zai bi mai isha ba mai isha ba zai bi mai magariba saboda da isha da magariba da magariba da isha duk farilla ne to amma ba su zama daidai wa daida ba قال رحمه الله الرابع أن يتحد في الأداء والقضاء فلا يصلي ظهرا قضاء خلفه يصليه أداء ولا العكس الرابع شرعي نهدو أن يتحد في الأداء su kansu farallai guda biyu su zama daidai wa ne fil ada a lokacin da ake bayar da su ko lokacin da ake rama su ko dai da farillar mamu da farillar liman duk biyu su zama ada'an ne ko da farillar mamu da farallar liman duk su zama qada'an ne kenan idan ɗaya ya zama qada'an ɗaya zama ada'an yayi bai ba qala rahimullah fala yusalli dhuhran qada'an ba zai yi sallah azhar ta ramuwa ba khalfa man yusalli ada'an baya wanda yake yin azhar ta yanzu wayan gane duk ƙaba'an su ina fata mun gane wannan da kyau duk sunan su qada'an qada'an abin da duk sunan su zuhuran zuhuran sai dai wannan zuhuran din shi ada'an ce ta yanzu ce wacce ake yin ta cikin lokaci ne shi kuma wannan zuhuran din sa qada'an ce wacce ramuwa yake yi qala rahimahullah wal aks hakan nan kuma ba zai wanda yake yin ta qada'an ba zai ba wanda yake yin ta ada'an ba wanda yake yin ta ada'an ba zai wanda yake yin ta qada'an ba na'am to idan qada'an qada'an ne ba sai dai wannan wannan yanayin qada'an ne a zahar din ranar litinin da ta wuce shi kuma wancan yana yin abin nan a zahar din ranar lahadin da ta wuce ne duk sun zama qada'an qada'an sai dai ta rana ɗaya ce a su ma malamai suka ce ba za su bi su wani ba قال رحمه الله الخامس شرع نجر المتابعة في الإحرام والسلام ولو أحرم أو سلم قبل الإمام أو ساواه فيهما بطل الصلاة وأما غيرهما فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام والمساواة فيه مكروهة قال رحمه الله الخامس شرع نبير man في ne شيني مام يبلي من a مام يبلي من أو كبر حرام أنا نفي يبيشي kenan mamu ba zai kabbara harama ba sai bayan da liman yi wassalam da sallama mamu ba zai yi sallama ba sai bayan da liman sallama ɗaya kenan kuma ko da ya yi sallamar ba wai yana sallama yana sallamewa ba a'a a samu wasu yan safanni kaɗan tsakanin kammala sallamar liman da kuma sallamar mama ƙwarar himmullah falau a harama inda mamu zai yi harama sallah ma'ana zai ta kibiratul ihram aw sallama ko ya sallame daga sallah qabala al imami kafin liman yayi ma'ana shi saboda tsabakan sauri kafin liman in kabbara shi yayi kabbara to da shi da liman din waye liman kenan ko gane ko aw sallam ko kuma ya sallama ko ya harama kafin liman ya harama ko ya sallama kafin liman ya sallama aw sawahu ko kuma ya tarayya da liman yayi daidai wa daidai tare da liman liman yana Allahu akbar shi ma yana yi ma liman yana assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ma yana yi qala rahimahullah aw sawahu fihima ko kuma yayi daidai wa daidai da liman fihima a cikin takbiratul ihram da cikin sallama wannan jina da ke ko salatu shi ta kenan a waɗannan al'amurra guda biyu mu kiyaye su idan ya zama na yi tarayya tare da liman nau kenan ɗaya kenan ko ya riga liman nau kenan biyu a takbiratul ihram da kuma sallama mala yace sallar shi ta bace wa amma ghayruhuma amma a abin da ba takbiratul ihram ba ba kuma sallama daga sallah ba fa sabqu fihi ghayru mubtilin wani iriga lima a ciki ba wai yana bata sallah bane lakinnahu haram sai ya aikata haram ya aikata haram wal musawatu fihi makruha amma mutum yayi daidai wa daidai da liman to ya zama wal musawatu fi yayi daidai wa daidai da liman a inda ba takbiratul ihram ba kuma a inda ba sallama ba makruha yayi abin da ba a so Dan abin da ake in ka kallaci mutane suka ce akwai kanin liman shi ne wanda yake sai liman yayi sannan yayi kun gane ko akwai yayin liman wanda yake sai ya yi sannan liman ne no kenan biyu akwai abokin liman wanda yake liman yana yi shi mata da suke ka da ka fada suke tafiya wannan jira da ke ko to abin da aka yi ana waɗannan al'amuran suna da hatsarin gaske don Allah ku je kuma maganin yaran nan akwai wanda yake kanin liman ne wanda yake sai liman ya yi sannan shi yayi wannan ne mai tsaftatacciyar sallah sallah shi ita ce tsaftatacciyar sallah akwai wanda yake tare da liman suke yi wannan sallah shi tana kan hatsari kuna jina da kyau ko hatsarin da shine in yayi suke tare da liman a faralla ko su a kabar harama ko suke tare da liman a sallama sallah shi ta ɓaci akwai yayin liman da ke sai liman yayi sannan shi yayi wannan ba shi da sallah to me ma gaggawa a cikin sallah wanda ke daggaggawa mutum daggaggawa mutum dole sai ya je ya jira lima a wurin sallama tukunna ina fata mun fahimci wannan da kyau ko na'am waɗannan su ne shiro na limanci mu wanda yake lokacin da muke kowanne sharaɗi ban yi wani tsokaci a kai kun gane wannan da kyau ko a baya ne wanda yake za ka iya cewa ijtihadiyya ne kuma ba ijtihadiyya ba asalin dai maganar tana komawa ne zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya faɗa a hadisin Abu Hurairah ta Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma abun sani kawai an sanya liman ne domin ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru in liman ya kabbara ku kabbara wala tukabbiru hatta yukabbir kada ku kuskure ku kabbara har sai yayi kabbara wa idza raka'a farka'u in ya ruku'i ku ruku'i wala tarka'u hatta yarka kar ku ruku'i sai yayi ruku'i wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman ya sujada ku yi sujada wala tasjudu hatta yasjudu kar ku yi sujjada sai yayi wa idza salla qa'iman illiman ya salla a tsaye fa sallu qiyaman kuma ku salla a tsaye wa idza salla qa'idan in ya salla a zaune fa sallu qu'udan ajma'in kuma ku salla a zaune baki ɗayan ku wannan da kyau wannan hadisi kuma rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito wannan hadisin وهذا لفظه وان لفظ الامام ابو داود ne wa aslu fi sahihayn asalan hadisin kuma yana cikin bukhari da muslim wannan shine nassin hadisin da yazo cikin bulugul maram kuna jina da kyau to wannan hadisin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma ju'ila al-imam inna ma adatul hasr abin sani kawai an sanya liman ne li yutamma bihi da shi kuna ji da ke ko to karkashin da ma mabihi domin a koyi da shi to ne ba ka ta tafari adin waɗannan abubuwa kuna ji da ke ko a nan ne waɗannan maganganun gaba ɗaya suka taso sai ya zama nan liman yana azhar ɗin jiya kai kana azhar ɗin yau kai koyi da shi sai ya zama nan yana nafila kai kana faralla yana faralla kai kana nafila kai koyi da shi ina ba ta mun yadda malamai suke magana to wannan ita ce asalin magana waɗansu suka ce an sanya liman ne a koyi da shi sai aka faɗi waɗannan wuraren da za a yi koyi da shi sai zama na sauran wuraren da ba a ce da ba faɗa ba kana da marka saba kenan ma'ana ya ce fai za ka bara fa kabbiru in ya ka bara ku bara wani na nawa kenan wani na farko kenan kenan duk gaggawan ka in bai ka bara ba wala tu kabbiru hatta yukabbir kar ku ka bara sai yayi hakan nan ruku'i kada ku yi sai yayi hakan nan sujada hakan nan sallah in ya sallah a tsaye ku sallah tsaye in ya sallah a zaune ku sallah a zaune to sai zama na waɗannan wuraren ne sai su malamai suka ce to tun da waɗannan wuraren aka faɗa kamar waɗannan su ne wuraren da yake suka yi fassarar abin da wata jumla farko ta ƙunsa na inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma an sanya liman ne da akwai da shi sai da kuma a hadisin bai kawo in ya sallama ku sallama ba ina ba ta mafiyanci wannan da kyau saboda haka sai mu lura wannan shine asalin magana amma cewar in yana nafila kada ku yi ko in yana an duk wannan tafari ne shari'i ne da ijtihadi ne na abin da kalmar inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi ta kusa saboda haka wasu za su iya yin muwafaqa a wannan tunda fahimta ce na ijtihadi wasu sai wasu kuma za su iya saba ma wannan amma dai waɗannan abubuwan da aka lissafa waɗannan babu maganar kuma sabawa a kansu in mutum ya saba ma waɗannan abubuwa to lalle ilalla magana shi cikin biji magana ta farko dai malam ya ce sallar shi makruha akan abubuwan da ba takbiratul ihram ba ba kuma sallama ba malam ya ce saba ma lima akan wannan saba ma liman akan wannan makruhi kenan mutum ya dan yayi tare da ya je ruku'i tare da liman ko ya dan riga liman ko ya je ruku'i tare da liman ko ya sujjara tare da liman magana shi sallar shi ɗaya biyu ko dai sallar ta ɓaci duka ko kuma sallar makaruhiya ce abdullahi dan umar ubangiji subhanahu wataala ya kara mashi yadda ya ya ya daki wani da yana yana daidai wa daidai da liman da ya ga yana tafiya daidai wa daidai tare da liman sai ya kwaɗe shi ya umarce shi kuma da ya sake sallar no kenan biyu kuma ya ce da shi la ka sallaita wala bi imamika tadaita kai ba gashi ba kai kadai kai sallah ba ba kuma tare da liman ba tunda inda shi kadai yi sallah ba maganar a ce zai sake shi kuma ba tare da liman yi ba domin ka faɗa da ka faɗa suke tare da liman abdullahi da umar ya ce da shi ya sake sallah to kenan magana da malamin ya ce makaruha makaruhi ne to ya makaruhi ne mai girman gaske domin abin da ya zama makaruhi ne na farko dai ya saba ma annahi da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa wala tarka'u hatta yarka kar ku ruku su yayi wannan nahi ne kuma annahu yaqtadul fasad abin da aka hana ka kai sai kuma kai to yana lalata wannan abin da kai to kaga idan wannan ƙa'ida ta usul fiqi ta zama muttafaqun alaiha sai zama mutum sallar shi ta ɓaci saboda ka yana da hatsarin gaske almusawa ku lura ana ta cewa almusawa ne daidai wa daidai tare da liman akan shi ake magana kenan ma batun mutum ya riga liman wannan ba magana sallar shi kuma kenan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sani to tun da mun ga mun wannan magana cewa waɗannan wuraren wasu malamai suka ce ne abin da aka nassanta mutum zai yi tare da nema inda ba waɗannan ba kuma to wannan qabayan ijtihadiyya a Sheikh Ahmad bin Ahmad a Ashankidi a cikin littafinsa da yayi mai suna Mawahibul Jalil min adillati Khalil mawahibul jalil guda biyu ne akwai mawahibul jalil shar'u mukhtasaru khalil wala na haqqab kenan akwai mawahibul jalil mawahibul jalil mawahibul jalil min adillati khalil shi kuma dalilan da Khalid bin Ishaq al-Misri yayi na muktasar Khalid ɗinsa dalilan shi kuma yazo fito da su da ake ganin kamar misali ba su dalili to a ciki yake cewa waɗannan maganganu na sharɗan bulli liman sallah a mamu sharɗan mamu kafin ya bulli man sallah su sai an ci su yace abubuwa ne da suke ijtihadi ne kaga tunda ijtihadi ne ba lalle ne zama na mutum ya saba ma a wadan wuraren da ba su da dalili ba a waɗansu wuraren da suke wajen waɗannan to yanke hukuncin sallar shi ba ta yi ba akwai hasarin gaske ina fata mun gano wannan da ke ko na farko dai na biyu da ce Allah ya atamma mutarabun bi mutanafil me farilla kada i koyi da mai nafila amma kaga ya ce bai ce walal aks ba bai ce wal ba ma'ana mai nafila kada ya koyi da faralla a'a ya halatta mai nafila ya bi mai farilla sallah mai faralla ne bai halatta ya bi mai nafila sallah ba ina ba kuna jina da kyau malai ya ce mai farilla ne bai halatta ya bi mai nafila sallah ba kuma mun yi magana a darasin da ya gabata maganar mu'az ibn jabal da yake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwarsu ya je ba su sallah isa bukhari ya ce babu man salla ma'amma amma qauman babin da zai bayani wanda yi sallah sannan kuma ya yi wa waɗansu mutane limanci ina ba bai ne mutuncin sa sai ce babu man salla sun amma qauman sai koro hadisi ya yi ko ba kaga dai a masalin bai ce da shi ya sake ba su kuma waɗannan da suka ce kada mai farilla ya koyi da mai nafila mun yi magana taujihin abin da ya zara rasul ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bi dan ai koyi da shi in kana farilla shi yana nafila to yanzu ba kai koyi da shi ba kenan akwai inda kuka dan saba to amma kuma dalili ya tabbata cewa mu'az bin jabal kan yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wa mutanansa kuma sallah sai zama na wacce yake wa mutanansa shi a wurin sa nafila yake su kuma suke bin sa farilla to ala ya ta za ka iya cewa la'alla a lokacin yalwatuwar malinta tana da karanci abu da yake magana irin waɗannan abubuwan da malamai suke ta kokonto a kansu suke ta maganu a gano a kansu mafi alkhairi shine mutum ya kuɓuce musu wannan jina da kyau mafi alkhairi shine mutum ya kuɓuce musu ya kauce musu duk yana cikin abubuwan da yake wanda ya kubutar da su wa man istabara ali dinihi aw man fa man ittaqa shubuhat istabara ali dinihi wa irdi in ka duba yadda ibn rajab ya furiya dan abin da yake shubahat din nan za ka ga maganganu da ya wuce abubuwan da za ka iya hararowa kai abubuwan da malamai suke magana suke sabani akan haramun ne ko makaruhi kun gane kun gane kaga sun yi tafaki akan me akan shi halaccin sa ko to shubaha ce ka ɗauke shi a matsayin makaruhi ka bashi gaba ɗaya abinda malamai suka yi saɓani kan wajibi ne ko mustahabbi ana fatan kun gano wannan da ke ko to abin da ya fi shi ne ka yi shi yinsa shine istabra alidinihi wa irku kun gano jumlar da ke ko karka ce a ai ni yi saɓani farilla ne ko mustahabbi kenan sai ka ce bari ka ɗauki ɓangaren a wannan mutum in yana bi irin waɗannan zai rubutar da addininsa cikin hayaniya Allah ta'ala ya sauke saboda irin waɗannan abu da zai taimaka maka shine mutum ya kokarin zuwa masallaci da wuri ya bi sallar shi kai tsaye duk ya fi ya samu ana nafila ya ce zai bi sallar nafilarsa ina fatan kun gano wannan kyau ko hakan nan ma an yanta irin farzan fi muhriyatin aw ghairiha wannan malam ya riga ga magana ce ijtihadiyya saboda ka babu dalili da yake fayyatace akan tabbatuwar waɗansu daga cikin waɗannan al'amura قال رحمه الله عز وجل فصل الأفضل أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام والاثنان فصاعدا خلفه وتصير صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام لكنه يقرأ إذا كان لغير ضرورة وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف قال رحمه الله فصل ما فصل ربي ربي وتم مدنة بغنى مدنة wacce magana da muka yi mun yi magana ne akan abubuwan da ake bukata ma mu ya cika su kafin ya samu cikakkiyar ladan jami'i cikakken ladan jami'i tare da liman shi ake bukata shi kuma ya zayyana kuma mun yi daidai gwargwado abin da ya sawaka na bayani to yanzu kuma zai yi magana ne akan yadda sahu yake wala jina da kyau yadda sahu yake sahu mutum biyu maza ya sahun su zai kasance kuna ji da ke ko mutum biyu ne za su yi sallah maza ya sahun su zai kasance ya tsawon sallar za ta kasance daya mutane ne biyu abin da sama za su yi sallah ya sallah sallar za ta kasance nau kenan biyu mutane ne biyu za su yi sallah mace da namiji ya sallah sallar za ta kasance mutane uku ne za su yi sallah biyu maza ɗaya mace ya sallah sallar za ta kasance mutane hudu ne za su yi sallah uku maza ɗaya mace ya sallah sallar za ta kasance karkasuwa mai kenan قال رحمه الله فصل فصل na goma sha shida kenan a cikin wannan littafin mai albarka littafin iziya da yake magana ka abin da ya shafi kwance kwance sallah qala rahimahullah al afdalu abin da yafi wala jiri ko abubuwan da suke suna cika sallah sosai da sosai an yaqifa rajulul wahid mutum guda namiji ya tsaya an yaminul imam a daman liman kenan yanzu mun samu abu na farko maza biyu za su yi sallah ɗaya liman ɗaya mamu kuna jina da kyau ko ɗaya man ne ɗaya mamu to abin da ya fi an ya kifar rajulul wa'idu mutum ɗaya namiji ya tsaya an ne imam a damar liman saboda idan mutum biyu za su yi sallah mamu zai tsaya ne a damar liman ba zai tsaya ne a hagun liman ba don lokacin da da ya tsaya a hagun liman shi yana tsammanin shi ne damansa ko ba ga ba al'adun kuma da damar liman ake amfani ba da damar mamu ba saboda kuma cewa wannan asali kuma akan wannan maganar ita ce sallar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sai Abdullahi dan Abbas ya zo ya tsaya a bayansa da ya tsaya a bayansa sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya janyo shi ya janyo shi ta gaba ko ta baya ya janyo shi ta bayansa ya zo ya sa shi a damansa wani jini ke ko nafi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya janyo abdullahi na tunda su biyu shi shi nafi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya kabbara sallah yana yi sai ga abdullahi da abbas ya zo ya ɗoro sai ya ɗoro a bayansa sai rasul mai ya janyo shi sai ya sa shi a damansa a damansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama din kenan kenan kaga ya tsaya a bayan su ko ya tsaya a hagunsa shi abdullahi dan abbas kenan ya tsaya a hagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dawo eh hmm. a hagun da sallallahu alaihi ya dawo da shi dama wannan jira ke kusa na sallama ya dawo da shi damansa wannan shine asali akan wannan babi din na idan mutane biyu za su yi sallah duka maza ɗaya mamu ɗaya liman kenan ko sai zama nan mamun zai tsaya ne a damar lima kamar ya kira so ga shiga gara na tashi a sahula mhm. to kuma bai mu gani to shine liman kenan yanzu zaka ka bi sallah kana zuwa ina zaka tsaya sai ka tsaya nan domin can ne nan ne dama sa kenan haka ake bukata saboda ka tsaya sosai da sosai sai ga wani lokaci an tsaya nan wannan ya dawo nan wannan ya dawo nan wani ga ana an dubi minti biyu minti uku ana kokarin a daidai su qala rahimahullah wal isnani fasaidan khalfa mutum biyu zuwa abin da ya sama da biyu khalfa za su tsaya a daman a bayan liman mutum biyu ban da liman kenan ba ake magana har da liman uku kenan mutum biyu fasa'idan zuwa abin da ya hauhawa in sama za su tsaya khalfahu a damar liman abin a bayan liman kenan idan mutum uku za su yi sallah sai mutum ɗaya wuce gaba shine liman sai biyu su ɗoru a bayansa haka nan mutum hudu ne biyar shida bakwai takwas har zuwa abin da Allah ta'ala ya sauke wannan kenan mun samu wajen ina biyu wajen ina uku in ji mai shari kenan wata kiful mar'atul wahidatu ma al-imamin khalfa mace ɗaya da za ta yi sallah tare da liman to za ta tsaya ne a bayan liman mace ɗaya da za ta yi sallah tare da tare da liman za ta tsaya ne a bayansa kun ji na yanci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda asali shine da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya je gida Anas ibn Malik jatumar Anas ta tsaya a bayan su ne da Anas salama yake sallah a cikin gidan kuna ji ko sai jatumar Anas ta tsaya a bayan su sai yake nuna kenan mace ba ta hawa kansa wannan macen ko dai ta zama ƙanwarsa ko ta zama yayarsa ko ta zama jatumarsa ko ta zama kakashi ko ta zama kowace ce ko ta zama matashi wana ji da kyau in dai za su yi sallah su biyu mace da namiji to macen za ta tsaya bayan liman ne shi wani mace za ta tsaya bayan liman ne sabanin namiji ne namiji zai tsaya a damansa fuska ta nawa kenan ta uku fuska ta hudu wa ma a ne khalfahuma in kuma tare da maza biyu ne sai ita mace ta tsaya a bayansu kun da ke ko ma'ana namiji ɗaya liman namiji ɗaya na biyu kuma ma yana damar liman sai ita kuma da take ta uku sai ta tsaya a bayansu mun samu wajihin fuska ta nawa kenan ta wuri kenan fuska ta hudu idan ya zama tare da mutane ne da yawa maza da yawa sai zama da liman da yana gaba ɗaya kenan sai kuma sauran mazan suna bayansa biyu kenan sai kuma ita ta zama tana bayansu uku kenan waɗannan su ne nau'ukan yadda sahu yake kasancewa idan maza biyu ne ɗaya liman ɗaya mamu ga yadda za a yi in maza uku ne biyu mamu ɗaya liman ga yadda za a yi in mutum biyu ne mace ɗaya da namiji ga yadda za yi in uku ne maza biyu mace ɗaya ga yadda za yi wannan ji da ke ko Allah ta'ala ya mana mutum قال رحمه الله الأفضل أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام والاثنان فصاعدا خلفه قال رحمه الله وتصيح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام وتصيح صلاة المأموم سلم ماموتا إن كانت إذا تقدم على الإمام إذا يوتي قبل من كأن lakinnahu yukra sai dai makaruhi ne idan kana li ghairi darura idan ya zama ba tare da wata larura ba wannan maganar da ya ce idan ba tare da larura ba kenan da larura ne fa babu karhanci wata irin larura eh ban ji ba kamar masallaci a masallaci ya cika bayan shi kuma ya cika a inda akwai sarari a baya kuna ji da ke ko inda akwai sarari a baya to bai halatta mutum ya zo gaba kuma ya sallah ba ma'ana sai ya zama na babu wani wuri da mutum zai yi a bayan ba shine larurar take cewa ya halatta abin da ba sai zama ba makaruhi bane yi sallah a gaban liman asali yin sallah a gaban liman maganganu ne guda biyu ko dai sallar ba ta yi ba ko kuma sallar makaruniya ce a kan nan maganganun suke kaɗawa wasu malaman suka ce sallar ba ta yi ba ne gaba ɗaya wasu suka ce a sallar ta yi ne ba ta cika ba yanzu suka ce da ita makaruniya daga yana da hatsarin gaske sosai da sosai mutum ya wuce gaba gaba ya ko ya bulle ma kenan su ake mutum ya ma ni baki daya zahirar wa nan. kuna ji da ke ku don yanzu ka wuce gaban shi to wani liman din shi da ya wuce gaban shi kenan ya zama yana son ya ce shi ne limanin din kenan don haka ai hattara sosai da sosai kuma hattara ya kamata a ma yan agaji training akan haka ya zama yana cikin manyan manyan ayyukan da za su dinga kulawa su hana yin sallah a gaban liman mutum. akwai sarari a bayan liman tunda maganganun malamai suna kadawa ne akan sallar ba ta yi ba da yawa akwai da suke ganin sallar ba ta yi ba a sunan a wani wanda yake ganin sallar ta yi sai dai ba ta cika ba kun fahimci wannan da ke ko to haka yanzu ya zama an yi ma an agaji wannan tirenin din ya zama na kwaya a dinga bude sahu baya da a ce a yi gaba wannan kuma shine abin da yake abin nan qala rahimahullah wa tazuru salatu munfaridan khalfa salah mala ya ce du wata juzu salatu munfaridan khalfasa sallah ta halatta a yi ayyuka munfaridan mutum ya bi ta can shi kadai cilo khalfa safi a bayan sabo ya halatta mutum ya yi sallah shi kadai a bayan sabo hmm? sai ka tuno ne ne sai ka tuno hadisin la salata limin karinan khalfa safi dan ba ga nassin da malam ya faɗa kamar yana ishara ne ga wata magana ta taba gabata hadisin la salata li munfaridin khalfa saf mana magana ne akan abin da ya shafi sallah mutum ɗaya shi kaɗai bayan sahu kuna ji da ke ko na farko an samu hadisi daga wabi satu bin ma'aban Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yusalli khalfa safi wahdahu annabi sallallahu ya ga wani mutum yana sallah shi kaɗai a bayan sahu fa amara wa an yu'ida salah sai annabi sallallahu ya ce ya sake sallah ta yi ko ba ta ba sallah ba ta ba annabi sallallahu ya ce ya sake wannan hadisi kuma rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi mutum uku kenan wasu ahu ibn hibban ibn hibban ya inganta hadisin to wanda ta ibn hibban ya inganta hadisin kamar wani kuma da inganta hadisin ba kenan isa ibn abdul bar yake cewa innahu mutaribul islam isnadin da isnadin wani hadisi isnadi ne wani mutarib ba isnadi ne wanda yake tabbataccen isnadi ba ɗaya kenan sai ya ce wala yuthbitu jama'atu min ahli al-hadith manya manyan malaman hadisi ba su tabbatar da shi ba yana akwai magana kan magana ko ɗaya kenan wa qala ibn sayyidin nas sai wani kuma da ake kiran shi ibn sayyidin nas yake cewa laysa li qarab alladhi waqa fihi mimma yadurru ittirabun da ya abu a cikin hadisi cikin isnadin ba iqrabi ne da zai illata hadisin ba da zai cutar da hadisin ba kenan da akwai iqrabi din eh wani yare na malama hadisi akwai iqrabi sai dai ba zai cutar da shi ba wannan magana ce sai kuma wata magana an samu riwayar Imam Ahmad da ibnu Majah daga Ali bin Shayban dalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yusalli khalfa safi fa waqafa hatta sharafa ar-rajul fa qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana sallah a bayan sahu da ya ganshi sai manzo Allah sallama ya tsaya bai ci gaba da tafiya ba tukunna har wannan mutumin ya idar da sallah fa qala sai manzo Allah ya ce da shi istaqbil salata ko ma sallaka ya wuce ida su ba sallah bace fala salata limunfaridin khalfa saf babu sallah ga wanda yi ta shi kare a bayan sahu قال أحمد إمام أحمد بن حنبل حديث حسن wani hadisi ne da yake hasan wa qala ibn sayyid an-nas ibn sayyid nas yake cewa ruwatuhu thiqatu ma'rufun ruwayoyin wani hadisin thiqati ne kuma sanannun mutane ne a wurin malaman hadisi almin da za ga cewa akwai akwai maganganu akan hadisi din hadisan da suke kore sallah a bayan sahu ba wai hadisai ne da babu kura-kura a kansu saboda haka imam abun nan at-tabarani ya kala a ruwayar shi wabisat bin ma'abad yake cewa a ruwayar bin ma'abad bin bin yake cewa ala da khalka ma'abu ana sanin ki ne yake cewa shin me yasa me yasa baka shiga ka kutsa cikin su ba me yasa baka shiga tare da su ba me yasa baka shiga tare da su cikin saman ba kenan aw tarar rajulan me yasa ko kuma ka janyo wani ya zama na kun zama ku bi kenan kun bai tona da kyau ko a wannan wayar kuma suka tafi sarri ibn isma'il a wannan isnadin akwai wani da ake shi ake kira shi asari ibn isma'il wasu suka ce matruk ne wasu kuma suka ce a ba asari ibn isma'il bane asari ne bane ibrahim da'ifun jiddan mun gane magana ko saboda haka za ga lalle ilalla akan waɗannan hadisai din da suke cewa la salata li munfaridin khalfa shaf akwai kura akan hadisan da suke buƙatar a kaɗe musu ƙura sosai da sosai tun da lallai ilalla da malam ya ce wa tajuzu salatu mufarrida khalfa saf sai kamar yana ishara ne zuwa ga wannan hadisi da tarkibin da yake na tarkibin wannan hadisi ne sannan wannan hadisin ya kore shi kuma ya tabbatar me ke faruwa kenan to kaga abin da na faɗa a can abubuwan da za su kubutar da addinin mutum a irin wannan hali shine ya iya kokari ya samu cikakken sa kana ji da kyau ko kar ka zo ka ce ai hadisan da ifi ne hadisan da ifi ne da yace la salata liman faridin khalfa sabr mutum ya iya kokari shi ga ya samu sallah a cikin saukar kuma ka lokaci ai wata du salatu munfaridan khalfa saf mutum ya je sanya kanshi cikin hayaniya saboda na maimaita mana komawa kan hadisin nan da ibn rajab ya sharhinsa sa wa man taqa shubahat fa qad istabra al wa zai fayyace maka bututuwa masu tarin yawa na abubuwan da suka shafi harkokin addini nan mutumin da yake shi kadai cizo a bayan sahu wancan sahun ya cika ko bai cika ba ne ake magana a kai wannan ruwaya bata inganta ba da ya ce in ma sauran ya cika me zaba ba janyo wani kun zo kun zama kun bi ba amma dai mun yi magana kan hadisan akwai kura a kansu suna buƙatar akan a karkare su na ai ba mu kammala hadisin ba ba mu kammala ba ne قال رحمه الله عز وجل ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام إلا أن يقصر بذلك الكبر فتكون صلاته باطلة ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما عليه أصحابه إن كان في غير السفينة فإن كان يسيرا كالشبر ولم يقصر به الكبر فإن صلاته صحيحة وإن كان أكثر من ذلك بطلت عليه وعليهم قال رحمه الله ويكره تفريق الصفوف أن هنا هذا بصر أن هنا a raba sahu a cikin sallah sahun gaba bai cika ba a sake kafa wani kun gane wannan da ke wannan an hana shi shara ina ma mutanen wanda malam jabir ya kira su yan uba suna ɗabbaka abubuwan da masu littafan nan suka rubuta da abubuwa sun rabu sosai da sosai ina fata mu fahimci ina ma sauran masallatai ya baki ɗaya ana kwatanta irin waɗannan abubuwa wato in aka kyala mutane da kyau in aka kyala mutane fa to za su yi ne yadda su suke so su yi ba wai yadda aka ce su yi ba saboda haƙƙin liman ne ya tabbatar da ya yi kwantarol ɗinsu ya dawo da su kan daidai ya ce a daidai da sauro inda yake da gibi a sa sai dai kuma yana yin haka sau ɗaya sau biyu za a ce ana fahimtar liman wannan ka yana so ya zama ɗan zana <laughs> kuma rali mai ziya ne faɗa wanda yake shekara shi ɗari hudu da tasa'in da biyar da rasuwa ɗari hudu da tasa'in da biyar bayan malam ana magana kuma izala ba a magana izala to ka in waɗannan abubuwan yana cikin abubuwan da suke cika sallah ta zama sallah karɓaɓɓiyar sallah ce amma sai da na an tsaya a sau kowa ya tsaya da wani ya shigo tintin tintin sai ga wannan sun ba iya tsakiya ya tsaya wani yana shigowa sai ya kafa na haka za ga duk abubuwan yara su cika sauran kuma asu Allah salamatu lafiya wa yi karawa su suhuli an hana raba sahu min ghairi daruba ba tare da wata larura ba wacce larura ce ta samu tinya raba sahu قال رحمه الله ويجوز أن يصلي المأموم يهل تمامه يصلى fi makanin a wurin da yake a'ala min makanin imam ya fi wurin liman kusa ya fi wurin liman tudu kenan shi yana dan sama da liman liman yana kasa da shi ko illa an ya kusa da bizalikal kibara sai dai idan ya yi haka ne da nufin ji da isa a shi ya fi ƙarfin mai sallah a nan wuraren da kowa da kowa yake tsaye sai dole wani wuri mai ɗan busa na yake hawa in sallah shi sai zama na babu kankan da ke wanda yake kankan da ke kaskantar da kai a gaban Allah shine asalin ruhin ibada shine asalin tsantsar ibada sai zama na babu shi a ciki to dan babu kuma ya zama ibada babu ita kenan kada kunu salatu batila a wannan lokaci sai sallah ta zama bataccen sallah ba cikakken sallah ba ma'ana ba sallar da take karban biya ba domin ubangiji subhanahu wataala baya bukatar abin da yake da aka yi da kirman kai shi ne yake jiji da isa wani mulki bari a ofis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala ke wala ya juzu nan a wacce magana da malam yayi ya halatta kenan mutum ya yi sallah a bene shi yana bene na ɗaya liman yana ƙasa kun bai wannan da kyau kamar yanzu wannan masallacin wata wata rana ya zama a buɗe shi a mai ofciya a ɗora shi a sama kun gano wannan da ke ko so ya halatta kenan a hau saman a yi sallah shi liman yana ina a lokacin yana nan ko yana sama yana ƙasa a lokacin da liman yake ƙasa ma'ana yana dandanin ƙasar kenan shi ne limamu ƙasa shi ne limamu sama قال رحمه الله ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما عليه haka mimma alai ashabu haka nan wala yajuzu bai halatta ba an yusalli al-imam liman yi salla fi makanin a wurin da yake arfa mimma alai ashabu fi inda mamu suke ya fi inda mamu suke kaga kenan bai halatta liman ya hau bene ya yi sallah in liman ya hau bene ya yi sallah to ya yi ma waɗanda suke bene da yake ne dan nan suka bi daga ƙasa in gane ko قال رحمه in إن كان في safina in ya kasance ba a cikin jirgin ruwa bane kenan idan a cikin jirgin ruwa ne ya halatta liman ya yi sallah a wurin da yake yana da fusa ya ɗar inda mamu yake a cikin jirgin ruwa amma idan ba a cikin jirgin ruwa ba ne to abin da ake bukata shine liman ya yi sallah a dandanin ƙasa kada ya zama ya ya daga sama da mamu fahimta ne siran amma idan ya zama ya dan daga kaɗan ka shibiri kamar wurin da yake ɗani guda haka ko zira'i guda haka wallan ya kasir bihir kibara kuma da ya hakan kuma ba yayi ne da nufin ji da isa ba da aka zo gina masallacin ba ya ce a dora da nan shi wurin liman ne dole ne liman ya zama tunda shine jagora da zama shine babba ya zama a gaba ya bata sallaki amma idan zama an ɗan yi ne da busa haka ɗan dandan an ɗan ɗaga ne kaɗan saboda ya in ya tsaya kowa da ke ƙasa zai ganshi shi hannun za su ganshi kaɗan haka ba kuma wai ya ɗaga ya bisa sosai ba wannan babu wani abu haka قال رحمه الله ولم يقصد به bai yi girman kai da hakan ba fa yanna salatahu sahiha to a wani lokaci sallashi tayi su ma sallar tayi wayan kana aksara min zalika amma idan an daga wurin ya fi dani daya haka ya fi zira'i guda mana je wurin yayi busa kenan batalat alaihi sallar ta ɓaci wa alaihi sallar ta ɓaci su ma mu kenan idan yayi hakan ne da girman kai kullurin ke ko amma idan bai yi da girman kai ba shi sallashi ta yi su ne ta yi ba ma'ana idan ya zama ya huce yana bene na ɗaya ko yana bene na biyu sai isalla a bene na biyu to waɗanda suka bi shi a bene na biyu sallar su tayi shi sallar shi tayi su sallar su tayi amma waɗanda suka suke ƙasa da su sallar su ba wannan idan liman bai ya ganda niyyar girman kai ba to amma idan ya yi da niyyar girman kai ne kuma ya zama ya bar abin ne a zuciyarsa girman kan a zuciyarsa to wannan bai shafi sallar mamu ba kun gane ko to amma idan ya zama ya bayyana da girman kan kai ma kuma ka san ya bayyana da ita ji da isa da barin ƙasa a to sai ka haje mai sallah shi yana cikin wuraren da ba za ka bi sallah ba saboda me saboda yana nuna jiji da isa alhali kuwa Allah ta'ala shi ne ke da shi ke da wannan sifa ta alkibriya ba sifa shi bace ku fahimci magana da kyau ko to wannan shine magana akan abin da ya shafi tsayawa akan sallah tsoraka ga yadda ake tsayawa sallah kuma ya zama wajibi a daidaita sahu shi yasa mana yace wa yukrawu tafriqu sufuf an hana raba sahu dole ne a tsayar da sahu a daidaita sahu yana cikin ayyukan liman ya tsaya ya sa sahu ido ya tabbatar da an hada sahu an daidaita sahu na ɗaya domin sahu na biyu su yi koyi da sahu na ɗaya sahu na uku ya yi koyi da sahu ma'ana dai a daidaita sosai da sosai a cika sahu a haɗa shi wurin da zai ci sahu mutane goma a zuba mai mutane goma kada a ce a zuba mai mutane tara ko mutane takwas wai dan an yi rafa rafa a wannan bai ciki haka na kuma kada a zuba mai mutane goma ko sha daya ya zama na kuma har wasu suna karkace ma alkibla wannan duk ya saba makarantar wato musulunci kuma kar abin mutane saka kaka haka an ga bar mutane saka kaka to lalle ilalla magana da nemi kudazu na ce yana cikin ayyukansu a nan nan nan nan nan garin kuci wannan ji da ke ko nan nan garin kuci aka zo ana abin nan aka kai wannan gayyar maulidin ta ayari ta zagaye gari sai limamin ya ce in su ba wannan ba maulidi ba ne yadda suke maulidi ba haka suke maulidi ba tsora wannan ya saba ma kaira ta maulidi kun bai ci da kyau ko aka ci shi ma kuma zai zama dan izala iza ga nake ce muku dole ne a hana su kuma gani suke yi in mutanen su suna yi ba za su iya hana su ba ko dai su hana su su din su bari gaba daya kun gane wannan da kyau ko ko kuma su bar su a'a su dinga aikata banna a ciki babu yadda suka iya da su to wannan kuma ba ka ga ake lallashin mutane ba ana lallashin mutane ne ta hanya mai kyau ta karantar da su da nuna musu abin da yake daidai da kyawawan lafuza shi ne abin da ake bukata amma an kamar mutane sai su taɓarna a cikin al'amura masu Allah salamatu lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambayar shi yake cewa mutum ne ya shigo masallaci sahun farko ya cika cicci ta ina zai kama sahun na biyu kun lura da kyau ko na farko zai kafa sahu na biyu ne daga tsakiyar sahu zai dawo a sahu na biyu sai duba santan liman sai tsaya a santan liman a bayan liman kenan kaga mamu na daya sahun farko yana bayan liman ne kun lura da kyau ko to kai sai ka duba wanda yake bayan liman kai tsaye ka tsaya a bayansa wanda daga nan kuma sai sahun ya dinga karkata zuwa dama yana yin dama yana yin dama yana yin dama idan aka kammala sai ya zo ya koma hagu kun gane wannan da ke ko ba daga dama sau ne ke tasowa ya tafi hagu ba kun gane ko domin yanzu idan ka koma can sahun bango sai liman ya ja wannan ya wuce gaba to wa zai tsaya wa zai fito ya ciki wannan kun gane ko to kariya da ake bai ma liman isa ka ce a tsaya daga wannan sahun ko da liman ya wani abu ya sa na bayan liman ya wuce kai kai tsaye ga cikin wannan gurbin ina ba ta mun gane wannan da kyau ko tambaya ce sosai da sosai kuma dama a bayan liman dama tana da muhimmanci sosai da sosai idan mutane biyu uku suna sallah kuma mutum biyu za su tsaya bayan liman kenan liman yana gaba to haka sai zai ta tafiya dama sai in ya gama cike dama sai ya zo ya cike hagu Allah subhanahu wataala yana daman liman in gane wannan da kyau ko ibn ya kawo hadisin a cikin a cikin abin nan alkalimu tayyib wa rafi alkalimu tayyib ya na da suna littafi ba haka kullum da ke ko nam nam har an mutum ne ya je masallacin juma'a da ya je masallacin juma'a kai wannan karatun sai darasi mai zuwa wato akwai asararru fiye da inda kake magana asara mutane sun dauki juma'a ita ce samun raka'a biyu shi yasa kake gani in dai mutum ya so uku da kare iya tuba saboda ya rasa juma su uku Allah ta'ala ya bide ya shafa zuciyar ta shi wanda ya zo masallaci sallar ta cika masallacin ya cika haraba ta cika saboda ka sai ga wata bishiya can kamar gidan AP kullum kamar AP gidan mai da AP sai ya shiga ciki ya tsaya <laughs> kaza shine kusa da babban masallacin juma'a na za ga mutane akan babur ɗinsu ga sahun gaba abin da ya dame su suna nan sai an fara sallah sai su kafa sallah su a nan cikin gidan mai wai suna bin sallah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mutane suna asara fiye da inda kake fiye da inda kake zo da yawan mutane suna juma'a ba su da juma'a sai azhar kuma musiba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik